na farko dai babban matsalar mu shine ba likitoci a asibitocin mu da muke aiki sannan likitocin yawanci suna barin ƙasan ne saboda yanayi na wurin aiki da kuma albashi da wayansu abubuwa yanzu a matsayin ka na likita ya yi wahala a cikin ƙasa ba iya komai sannan matsalar da aka samu shine ta kai ta kawo yanzu tsabagen yawan aiki da likitocin ke yi har mutane na yanke jiki suna ba faduwa mun rasa wani likita ma a bayarsa duka duka yau sati guda kenan abu na biyu kuma akwai jarabawa da update kamar yanayin karatun mu tunga karatu muke kuɗin da ake bada wanda an yi capturing kuɗin a budget an yi komai abu ɗaya ya rage a yi wanda gwamnatin zata iya yi amma tun januwari muke bi an ƙi yi sannan mun rubuta takarda bila adadin mun zauna da gwamnati zan iya cewa ya fi su shida ma da muka zo zauna da su mun ba da gargaɗi na yajin aiki ya fi so uku a cikin wannan shekarar amma ba wani ƙoƙari a yi ma samu a yi abin da ya dace ko da ɗaya ne a cikin abu shida da muke so ba wanda guda ɗaya da gwamnati kowa ya sani a najeriya yanzu in ka je asibitoci zaman da za ka yi kafin ma ka ga likita saboda likita ɗaya sai ya zamanto shi zai ga mutum ɗari a rana guda ya zai yi to asalin kwamitin zantarwa na ƙungiyar ya zauna jiya ya ga cewa duk abubuwan da muka lissafa ma gwamnati ko ɗaya babu wanda su ko da niyya ne ma su nuna za su yi ba su nuna ba shine dalilin da ya sa ƙungiyar ta kai matsaya na cewa banda a tafi yajin aiki kuma mu ba cewa muke a mana ƙara albashi ba abin da muke cewa shine a duba a gani shekara alif dubu biyu da sha hudu da aka fara biyan ma albashin nan a duba yanayin tattalin arziki da yanayin tsada abinci da yanayin al'amura na rayuwa da kuɗi kuɗin litan mai nawa take dala nawa take su duba kafin a cire tallafin man fetur ya kamata sai an daga albashinmu da kashi ɗari biyu tukunna za mu koma baya yanda farkon albashin wanda muke kira commerce amma yanzu da aka cire ma tallafin man fetur idan ana son ka koma yanda za ka sayi abu da albashinka ka siya yanzu sai an maida shi kusan kashi ɗari biyar da hamsin to amma gwamnatin tarayya sai ka ji kishin kishin ishirin da biyar talatin da biyar idan aka kara maka wannan me zai canza canja in fact ya ma ƙara maida ka ƙasa cikin talauci akwai magana ta cewa mai wadata fa shi ke da lafiya kuma mai lafiya shi ke da wadata to yanzu abu biyu ne saboda ba ma'aikata asibiti ba kayan aiki ba wanda likitan da zai duba ka mutanen na mutuwa ga wahalan mai to mu muna ganin wannan yajin aikin da muka je ba wai mu kanmu muka je mawa likitoci ba har da mutanen ƙasa gaba ɗaya saboda idan kana da likita da zai duba ka ka samu lafiya ka samu arziki sannan kana da arziki zaka je ka samu lafiya idan aka gyara fannin lafiya to arziki ma zai wadata matakin da muke so gwamnati ta dauka shine ba wai mun ce dole sai an yi duka abu shidan ba akwai abubuwa na farko da na biyu zuwa na uku in gwamnati za ta sa gaskiya ta yi komai da za ta yi tsakaninta da Allah kuma ta duba mutanen ƙasa da mu likitoci da wannan abin yake shafa abu ne wanda za su iya yi a cikin awa 24